العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بأن أكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدى مكسابا a ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na matnun risala na fazilatu sheik abu muhammad abdullah buna abi zaid alkirawani rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayanin ilimin furu'a ko matsaloli na fikihu a bisa mazhabar al'imam malik bunu anas rahimahullahu ta'ala a yau insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin nan da yake magana akan abin da ya shafi idda da ciyarwa na gida da matsala ta istibra'i a darasinmu na takwa. za mu tashi daga inda mala yake cewa wa iddatul hurrati min alwafati iddan kyamace daga mutuwan mijinta arba'atu ashhurin wa ashrun watanni hudu ne da kwana goma watanni hudu da kwana goma shine idda na mutuwa ta kaba kenan kamar yadda ayan qur'ani ta ambata wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra abinda nassin qur'ani ya ambata kenan saboda haka mace idan mijinta ya rasu kana sagiratan au kabiratan karama ce ko babba dakala biha aw lam yakun ya sadu da ita ne ko bai sadu ba misali daga daura aure bata tare ba sai Allah ta wa ta'ala ya karbi ransa kitabiyya musulma ce ko halin kitabi to idan da za ta yi a a to shirin wa shirin. watanni hudu da kwanaki goma saboda haka lokacin ya yana da ɗan tsawo kuma ko da akwai ciki zai iya bayyana dama kun san babban hatsari ne mace ta ɗauki cikin wani ta ba da wani hatsari ne babba shi yasa ake cewa dole mata su zauna domin a tabbatar da haka bi ma'ana su zauna na tsawon lokaci musamman ma wancan lokaci da yake babu gwaje-gwaje to wasu malamai suka ce tun da yanzu akwai gwaje-gwaje za a yi aiki da wannan wasu malamai suka ce za a yi aiki da wannan sai dai kuma aka yi aiki da shi ya rusa abubuwa da dama kwarai da gaske don ce mafi inganci ko da za a gwada shin ta ɗauki ciki ne ko bata ɗauka ba to dole sai ta zauna na waɗannan watanni ta yi ta ba wannan dole ne kuma daga nan ya kamata mu gane idan aka ce ya za ta yi watanni hudu da kwanaki goma to in baiwa wace kuma za ta yi rabin haka ne saboda su bayi ana bambanta su a waɗansu wurare da ainihin 'ya'ya kuma nan ya ambata ya ce sagiratan au kabira matukan an ya aurenta ko da tana da karancin shekaru balle kuma ce wanda ta kwana biyu ko ta tsufa in akwai auren nan tsakani shi yasa ko ya sadu da ita ko bai sadu da ita ba in mutuwa ne to akwai takaba amma kun ga idan bai sadu da ita ba ya sake ta akwai idda ko babu babu idda sakin wawa kenan mun yi a can baya fama lakum na min iddatin ta'tadunaha famati'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila abinda ayin qur'ani ta ambata kenan amma saboda mutuwa aka ce za ta yi ta kaba saboda gado saboda alakan gado idan ya yi dukuli da ita kuma bayan maganan gado sannan kuma akwai bayyanan cewa ta ɗauki ciki ne ko ba ta ɗauka ba wannan kenan wa fil'ama ce amma idan baiwa ce wa man fiha baqiyatu riqin da wanda yake a cikin ta akwai ɗan sauran bauta kamar mudabbara ko almutaqa kulayadilin da sauransu to waɗannan akwai ɗan bauta a ciki wani lokaci za ka samu ma kaman bawa ko baiwa zai a samu rabi wato rabin ya'ya ne rabin bayi ne saboda yan an je wajen yaƙi aka samu bayi za a iya hala ko biyu kan bawa guda ɗaya to kaga ko biyanku kuna da rabo gida biyu kenan to me yiwa ɗayan ya ce shi yayanta nasa to kun ga bawan nan zai kasance kwana ɗaya nasa ne kwana ɗaya na ubangidansa saboda rabinsa ɗa ne rabinsa bawa sai dai ba a cika son haka ba kamata ya yi kai da za ka yanta rabin naka to ka roƙi wancan ɗin shi ma ya yanta ko ka biya ki domin wannan mutumin ya samu yanci fule jumana a cike in kuma bai yi ba to da babu gara ba daɗi eh na saboda haka idan bai ce ko kuma a jikinta akwai ɗan sauran tsofane na bauta shahararri wa kamtu layalin watanni biyu ne idda da kuma kwanaki biyar watanni biyu da kwana biyar shine iddan 'ya'ya bayi wato mata bayi kai Eh, iddansu kenan wannan shine bangare na biyu a cikin idda sai bangare na uku wanda malam bai kawo mana anan ba ya halatta idan mace wani nata ya bar duniya saboda ɓacin rai da takin hankali da bakin ciki da damuwa idan ba miji bane musulunci ya ba ta dama tana iya yin masa takaba na kwanaki uku saboda haka ko mahaifi ko wani dan uwa ko ma wani dangi daban saboda nasin hadisi manzo Allah ya ce bai halatta mace ta yi idda wato ta yi takaba ma wani mahaluki ba sama da kwana uku idan ba mijinta ba idan miji ne kuma manzo Allah ya ce arba'atu ashhurin wa ashar watanni hudu ne da kwanaki goma wadanda yake ana maganan abin da yake generally ne su ne waɗanda suke mata kuma yaya don haka ta kaba na farko watanni hudu da kwana goma ga dukkan matan da mijinta ya rasu ya batta sai kaso na biyu idan matan nan bayi ne mazajensu suka mutu za su yi musu takaban watanni biyu ne da kwana biyar sai na uku mace za ta iya takaba ma kowaye amma na kwana uku kacal to metete takaba nan gaba zai ambata mana amma babban abu a cikin takaba rashin ado ake mace za ta iya zama saboda babanta ya rasu ko yayanta ya rasu na tsawon kwanaki uku duk wanda ya ganta yana ganin alaman damuwa musulunci bai haramta wannan ba da wannan ne ma waɗansu ke cewa Sun da an ga annabi lokacin da aka yi masa rasuwa da alaman wannan bakin ciki haka ma waɗansu sahabbai da alaman wannan damuwa saboda mutuwa iri-iri ne akwai mutuwan da za ta zo wato sai hankalinka ya tashi sai ka ruɗe ka rikice to suka ce babu laifi idan mutum ya zauna domin karɓar gaisuwa na daidai kwanakin da zai zauna ya karba amma illar masu zuwa cin shinkafa da masu zuwa gulma da masu zuwa tsegumi ko zaman kake wando bari a taya ka kuma duk waɗannan da na ambata ana samu su eh, da masu zuwa neman connection kwarai da gaske masu zuwa cin shinkafa dama ana fama ana wahala idan zuwa game karfi ne ya bar duniya to shi kenan su sun samu wajen cin abinci kafin ma ulul amr waɗanda su ne majalinta al'amuran masu fito to su za su zo su gyara waje su kimfila tabar mai su zauna idan ka zo kai ta'aziyya sai su ce suna fitowa saboda za a fito da kunun karyawa da kosai ko za a fito da kyagi da dankali da soyayyen kwai wanda ba irin wannan wuri ba ba zai samu ya ba da rana za a fito da jalaw wanda aka yi da wake an faso kan kifi a ciki kaga daga an ci sai a garuwa Za mu fiye wata wanda wani zai rinka kawo wafi fi sabilin layi ko ma kawo ruwan faro sannan tun da ba za a zauna da daddare ba sai wani ya ce ya kamata irin yin wanyan mannan tana da illa a rinka yin wani abu sai a yi dambu wanda za a jefa ƙananan ƙananan hanta a ciki ga wake kuma ga gida Ba kaga mutumin da ya ci dambu irin wannan ya sha ruwa kana ganin ya je gidansa zai fito ai ko da safe idan ya zo ba kawo abin karyawa da wuri ba shi daidai ne ruwa kawai zai rinka kurba duk lokacin ma da kawo breakfast ba damuwarsa ba ne wannan zama babu lada saboda ba domin Allah ba ne a kyale wanda aka yi masa mutuwa ko waɗanda aka yi musu mutuwa suna zaune waje ɗaya wanda ya zo yi musu ta'aziyya ya kama hanya ya tafi wani kuma yakan zo ne saboda gulma domin saboda an zauna wani ya zo ya gaisuwa sai koma gefe sai kuma kama taɗin siyasa eh, akwai wata jam'iyya mai jar hula ai eh, akwai wata jam'iyya su kuma zakara ne wani ƙoshakken zakara ne tambarinsu da eh, ce wani ma na gani zindiyan duk a watsa take wani ya ce a yi laiman ma duk kakkarewa ta yi maimakon a ta neman gafara ga wanda ya bar duniya an shiga taɗin siyasa saboda an ɗauki lokaci dole a kawo taɗin siyasa to gara ma wannan tadin da dan sauke akan wani ya zo wucewa a'a ni na ga wani ya wuce haka fes fes wa su ne duniya take tafiya musu eh ko wani ya zo ya wuce da dan motarsa ko ofis kai kaga azaluma? ware da gaske yana wajen taziya abinda zai fada kenan har da zagi duk zaka ji ana yi wannan haramun ne sai masu neman connection da masu zuwa sallah domin connection da masu zuwa sauraron karatu domin connecting warai da gaske saboda yan mutum yana sakataren hukumar alhazai da yawa mutane za su zo su zauna ba don Allah ba kana shugaban hukumar alhazai mutane da yawa za su zo su zauna wajen karatu ba domin Allah ba warai da gaske kana wani babban kwamishina da wani zai zo ya yi sallah kullum zai yi sallah kusa da kai saboda in kai sallama ka ringa ganinsa toron da ya je wajenka ko bayan haka mala haya tana yi to kaga ko da kamsu salawatu ne kai ba domin Allah ba saboda kwanakin baka da lada kuma sai Allah ya tambaye ka da masu neman aure dama an ce ba za a ba da auren ba sai mala ya ba da recommendation sai ga wani lokaci hallimancin ma yana so ya karba kuma wallahi akaramaka Allah kana bada shaida ana baki auren ba za ka sake ganin sa ba ba za ka sake ganin sa ba ran ma aka samu matsala kana neman sa sai ya ga dama ya zo sai ya ga dama ya zo to saboda haka yanzu aka yi abu kai domin Allah abin da yake na normal ne za ga masu neman aiki za su rinka zuwa kullum suna zama saboda kai magana mawa ne a baki aiki amma ana ba ki aikin ma za ka sake ganinsa ba kwarai da gaske to kaga irin wannan ma a wajen karban gaisuwa na ta'aziyya ana yin haka to shi yasa malamai suka ce wannan hatsari ne bid'a ne wasu malamai suka ce haramun ne saboda abin da zai jawo amma wanda aka masa mutuwa zai iya zama waje daya nan din shi ma fa idan yana da karfi in ba da karfi ya fita duk wanda zai masa ta'aziyya ya je wajen sana'arsa ya same shi da masa taziya wannan kenan saboda haka wa fil armati wa man fiha baqiyatu riqin shahran wa khamsu layal ma lam tartabi al kabira zatu al hayd bi ta'khiri matukar wato babban mace wanda take jinin al'ada ba ta yi kwanto ba da jinkirinsa an waka sai gaba da lokacinsa ba ta kudu hatta ta sabari ba wannan kan za ta zauna har sai kwanto ya tafi wato da ta yi wata hudu da kwanaki goma sai aka zo ana taraddadi tana da ciki ne ko ba ta da ciki to kaga nan yanzu a zamani sai a ji a gwada don a samu sauki don kar a da takura ta amma a da to za ta sake zaman diris babu maganan aure sai an tabbatar ba ta da ciki na'am wa amma allati la tahidu li amma wanda wato ba ta jinin al'ada saboda yaran ta, au kibarin ko kuma girma hatta wuce lokacin na jinin al'ada wa karbana biha kuma mijinta ya sadu da ita sai Allah ta tabaraka wa ta'ala yayi masa rasuwa to falatun ka fil wafati illa ta yai ashhurin to ita idan ta yi ta kaba saboda a fita daga wannan kyakka sai ta yi watanni uku watanni uku ne wanda za a kara kan wannan samu tabbaci cewa ba ta da ainihin ciki wale hidadu ta kaba Allah ta karabal mautaddatu min alwafati shai min azina shine kada matan da take iddan ta kaba ta kuskura ta kusanci wani abu na ado bi kada ta yi ado bi huliyin da munduwa au kuhulin ko kwalli au gairihi ko wani ko lalle wata je ta ni ba ga kulla duk abin da ya shafi rini za ta nisanta domin saboda wancan lokaci su suna rini saboda ado ne eh, kun san yadi kusan san bai guda ne daga baya ne aka samu hikiman ayi su kala daban-daban saboda fari shi ya fara bayyana fari shi ya fara bayyana to daga fari sai aka samu hikiman arinaki ya koma blue ko dark blue ko yellow ko brown ko dark brown ko wani abu makamancin wannan to idan mace tana ta kaba duk abin da ya kafi na kyalkyali na ado ba za ta samu ba za ta sanya ba eh, to kaga wannan ai bai shafi cikin ta ba shi yasa waɗansu da suke cewa mace za ta zauna ne don a tabbatar tana da ciki ko ba ta da ciki wasu malamai suke ce ba don wannan bane tun da an ce kar yado wasu kuma suka ce a hikiman kada ta yi ado domin saboda kada su ja hankalin maza eh shi yasa wala taqsadu bihinna wa ka illa al-aswada sai dai baki idan za ta yi abin nan bakin abu domin ta da duhu wannan babu laifi eh, sai dai ba ce ta shafa shuni ba wala Allah kuma yanki a da wannan ne halako suka suka samu hujja ko suka fake suka ce duk wanda aka yi masa mutuwa yana iya sa bakaken kaya amma nan ana maganar rini ne ya eh, illa al-aswada abu wanda yake baki baki wanda yake babu ado a cikin sa da shi yasa aka ce mai ma idan da kanshi ba za ta yi amfani da shi ba sai a samu wanda babu kanshi akwai basilin wanda yake da blue seal basilin da yake da blue seal mai kyau sai shi yakan magance waɗansu matsaloli na fata amma kuma ba ado ba ne ba abin ado ba ne amma kun ga irin su latas eh, yanzu ka ana samun ma irin wannan mai ɗin kuwa akwai wani mai latas eh, ana samun kuwa Eh, domin da duk wanda ya kayan gara ka tambayi yayinmu za su fala maka sai da suka sa wannan mai din na ciki sai da suka sa akwai latas akwai mai akwai sabulu akwai joy sabulu akwai imperial eh sabulu don sai ka za a cikin kayan aure ya za wani idan ya zo da sai jibga sabulai da yawa iri daban-daban mai din nan kuma sai ya sanya mai da yawa ko ya ɗibi manya-manya akwai mai gurguwa kai malam sani jingir ka san mai mai gurguwa ana sa ko ne don kun kauce wa tambayar a wana zamu to gaji gaji mai mai gurguwa wani katon mai ne a da amma ba kowa ne yake saya ba don talaka ba ya saya bai sai saya ba eh, amma mai a ake kiransa mai gurguwa ok to yanzu wani bayani zan maka da kai da sauran ire-iren abin nan don ku gane to yana da kyau ka shiga central market yawwa wajen masu sai da ka gwada masa mai mai ko kai ma baka sani ba Ai to haka ne almuhim idan wace tana ta kaba duk abin da ya kafi kayan ado ko kayan kanshi wato ba za ta yi amfani da su ba shi ne abin da ake so a faɗa mana Wace ta ne ba kulla za ta nisanci kanshi kowane iri ne a cikin mai a cikin sabulu a cikin turare to za ta nisanta sai dai kuma ba za ta zauna da dauda ba kamar yadda hausawa suke faɗi ba suna ce ba za ta yi wanka ba sai bayan wata hudu eh, wata hudu da kwana goma ɗaya eh, an samu yanzu samari yanzu ma sai ka samu wani yakan yi wata uku bai wanka ba Eh, kawai ya tashi zai wanke kafafunsa ya yi mai kafa mai yanzu yana ta muku rigima daga nan kazami ne to ba haka haka ce ba wannan bai hana ta ta yi wanka ba sai dai sai ta nemi sabulun da bai da kanshi a ah, ga sabulun salo eh, ga sabulun salo wanda bayan amfaninsa kuma yana fitar da daula wanda mutanen da suke amfani da shi na ga a yanzu ma manyan mutane suna amfani da sabulun salon sun yanzu ana sarrafa ki a sa ki a cikin wani abu ana sayar da shi kwarai da gaske to inda akwai kanshi a cikin sabulu ko cikin mai ko cikin turare duk za ta nisanta wala ta sade bobe hinna ba za ta yi kunci da lalle ba wala taqrabu duhunan mutayyaba ba za ta kusanci mai mai kanki ba ya sake maimaita mana ne wala tamtakidu ma yaktamiru fi ra'siha ba za ta yi tsifa da abin da zai yi kanki a cikin kanta ba kaga wannan man gashi kenan ba za ta sa ba kamar a wancan lokaci akwai turaren da suke sawa cikin gashin su mu kuma matan yanzu suna amfani da mai wanda za su wanke kansu idan dattin ya fita akwai mai din da ake sawa saboda gashin shi kuma ya yi laushi ya rinka dan kyalkyali ba zai kakkarye ba to ba za ta yi wannan ba wannan shi ne abin da ake kira ta kaba. sai dai malamai sun ce akwai sidiraki akwai abu guda ɗaya da bai ambata ba shi ne ba za ta fita ba ba za ta fita ba mace takan yi ta kaba ne a cikin ɗakinta ko da babu abinci sai dai a yi mata karo-karo sai dai idan wajen akwai hatsari amma idan babu hatsari a inda take zama ake son ta yi ta kaba batun ba za ta lekaran randa ba ƙariya ne ba za ta kalli madubi ba ƙariya ne kuma dole ta ɗauki ko hulan mijinta ko menene haka kullum tana manne da ke tana tare da ke ƙarya ne abinda aka hana ta ado da fita sai idan akwai lalura sosai aka samu ma'aikaciya ce a wani gida tana yin musu abinci ko tana shara mijinta ya rasu su kuma sun ce gaskiya wata hudu da kwana goma ba za su iya bata wannan dama ba kuma babu abinci ga kuma yara to ya za a yi Zai su dan bata kwana biyu dole ta fita saboda zamanin annabi an samu matan da mijinta da ya rasu kayan amfanin gona ya yi dab da nuna da ya nuna aka rasa masu girbewa ita da kanta ta fita tana wannan aiki masu taya ta suna yi saboda wani lokacin matan bata fita ba ba za ta tausaya mata ba saboda hakan akwai lalura za ta iya fita amma idan babu lalura to ta zauna shi yasa a yanzu ake samun taimakekeniya wanda ake yi musamman idan aka yi rasuwa a wani gida to abinda mutane suke su kai gudumawa din yana da muhimmanci kwarai da gaske sai dai kuma dangin mamaci ku ji tsoron Allah duk wani shi kuma ya samu kafan cuta kenan wanda kuma zalunci ne saboda hakan an yi rasuwa irin akai buhun shinkafa akwai man gyada akai kuɗi a dunkule to wannan baya daga cikin gado sai a duba suwaye masu zama su yi ta kabadin nan haƙƙinsu ne kaga kai ka je wajen gaisuwa a yi wannan abinci a fito da ke kai ma ka ce kaga ka ce abin da yake musulunci bai halarta maka ba kwarai da gaske saboda za a yi musu jaje ne a ɗan ɗebe musu kewa mai yiwa ma ka duba na 'yan kwanaki ne zuwa abin da aka tara musu ba su yi tattali ba wata ɗaya wata biyu wata uku ba a yi sa'a ba wata sai ta fito tana bara kaga abin tausayi ne abin takaici ne to don haka mace in tana ta kaba ba ta ado idan mace tana ta kaba kuma ba ta fita sai idan akwai lalura amma kaga babu laluran da za ta zo a ce mace ta yi ado sannan idan ta kammala ta kaba kuma babu biki da wani raba ainihin gumba a ce sai a raba gumba mutanen da suna yin haka a ce an fita daga takaba za a yi gumba ko za a yi masa ko mata za su taru ko kuma kayayyakin da ta yi takaba da su za ta tattara duk ta yi kyauta da su ko ta yi sadaka da su babu wanda ya faɗi haka shari'a ba ta ce a yi wannan ba waɗannan suna daga cikin miyagun al'adu ina fata an gani eh. wannan wajen lokacin da muke karantar da mata a cikin wannan ake dan tsamowa sai a koya mana sai mu je mu karantar da mata wannan yana maganar shekaru talatin da wani abu da suka wuce to matan na ko waɗanda sun yi karatu a ko wanda ba su zo abin saboda tsabon maimaitawa ma dole ka haddace saboda tsabon maimaitawa ya sa islamiyu na mata sun taimaka kwarai da gaske ka yi tunani da babu islamiyun da ake karantar da mata kana ganin anya duniyan nan ai da ta taki yanzu da islamiyun ma ana karantar da mata ya aka kare kwarai da gaske sai dai abin da na lura wallahi matan da da 'yan islamiyya wanda aka karantar da su shekaru ashirin ko talatin a lokacin da izala ta bayyana wallahi waɗanda aka karantar da su sun fi tsoron Allah kan na yanzu ko ba ka bane sun fi tsoron Allah duk da karatun ma ba mai zurfi bane Allah kyauta na'am sai malai yace ce wa alal amati wal hurrati wajibi ne akan baiwa da ya a tsagirati wal kabirati karama ko babba al'ihidadu yin takaba ba wanda aka dauke mata yin takaba ya ce ko baiwa mun yi bayani a baya idan ya'ya ne watanni hudu da kwanaki goma idan bayi ne watanni biyu da kwana biyar idan kuma wani ne daban wato ba miji ba to kada wuce kwanaki uku waqtulifa fil kitabiyya an yi saɓani dangane da ahlul kitabi eh shi yasa ake ta abin da samu matsala kan musamman auren su saboda mutum yana auren ahalul kitabi ba duniya za a sa ta kaba. ita ba musulma ba ce balle ta yi a addinin su kuma mai yiwa babu takaba kirme ne to ya za a yi kenan dalilin da ya sa waɗansu suke kafewa su ce auren ahalin kitabi yanzu akwai rudani bai halatta ba walaisa alal ta idadun sai dai wanda aka sake ta babu takaba akan ta to amma wani irin saki mace saki ɗaya ko saki biyu ko sake uku an sake ta sake uku bayan ya sake ta sake uku tana cikin abin nan idda sai ya rasu to shi kenan sai ta ci gaba da iddanta domin sake uku da ya mata babu halin dawowa ba za ta ci gado ba balle a sake ribas dinta. amma sake da ya ko sake biyu wanda zai iya kome ba mamaki ya hango mutuwan ne ki yasa ya sake ta don ya fitar da ita daga cikin gado to dawo da ita za yi amma sai ta koma iddan takaba ba iddan saki ba kuma a zuwa raba gado da ita tun da saki ɗaya da saki biyu dole a ba ta wajen zama saki ɗaya ko saki biyu za ka ciyar da ita la'allallaha yuftisu ba da zalika amra to kaga in kafa tattake ta ko me kuma yana iya faruwa yasa aka ce kada ku fitar da su la tukhrijuhunna kar ku fitar da su daga cikin dakunan su wala yakhrujna wala yakhrujna hat illa an yatina bi fahikatin mubayyina abinda aya ta ambata kenan na'am wa tujbar wa tujbar al-hurratu al-kitabiyya amma ana tilasta ya ahalil kitabi alal idda ta yi idda minal musulmi idan mijinta musulmi ne fil wafati wa talaki wajen ainihin mutuwa da saki domin a tabbatar kada ta dauki cikin wani kamar musulmi ta kai ma wani musulmin mai yiwa da zai sake aurenta ko kuma wani ahalil kitabi eh, saboda haka dole a sa mata ido dole a tilasta ta na'am sai ce wa iddatu ummul waladi idda na ummul walad wace ce ummul walad ita ce baiwa sadaka mutumin da ya mallaki baiwa lokacin da ya mallake ta ta zo gidansa sai ya kasance shi karan kansa yana amfani da ita to idan yana amfani da ita wannan ana kiranta ummul walad abinda mafiya yawan malamai suka tafi a kai tunda ya amfani da ita ya batta haka to tana jiran mutuwansa ne yana mutuwa in ta yi haila guda ɗaya shikenan ta kubuta kuma ta zama ya saboda amfanin da ya yi ta wato kamar an biya ta da yanci bayan mutuwansa kenan wa mil waladi min wafati sayyidiha haibatun daga mutuwan ubangidanta haila ɗaya ne wa kazalika idza ataqaha haka ma idan ya yanta ta to za ta yi haila ɗaya sannan sai ta yi aure abinta saboda kun san mun sha yin bayani mafiya yawan mata idan suna jinin al'ada ka gama ta yi jinin al'ada to babu ciki idan tana da ciki ba za ta yi jinin al'ada ba amma ana iya samun ɗaiɗaiku to shi ya kawo lokacin akwai shakka to sai a ɗan ƙara lokaci bayan ka'adat anil haidi idan ta zauna tana jiran jini guda ɗaya amma jinin bai zo ba ba salasatu ashirin to za ta zauna watanni uku a can bayan mun ta bayani wasu bira'ul mati wato barranta na mahaifan baiwa intiqalil milki wajen ciruwan mallaka haidatun haila ɗaya ne eh, wannan ba za mu ɗauki lokaci muna dogon bayani ba da yake abubuwa ne wanda yake mafi yawa babu su a yanzu intakalal milko bi bayan mallakan ya ce ta hanyar sayarwa ne a hibatin ko kyauta a sabayin ko kuma kamu karkashin fursunan yaki a wagai da zalik ko makamacin wannan to dole za a samu jini guda daya saboda haka mace ko da zina ce ana ganin kamar kayi abin nan to sai a bata ta yi jini guda daya eh wanda ake tarar da diya kanta to a bata ta yi jini guda daya kuda kafin a daura mata aure domin a tabbatar bata da ciki wa man hiya ya zatihi amma bai wanda take cikin kulawansa kada hadat indahu ta riga ta yi al'ada a wajenta ya tabbatar da haka kuma innahu istaraha sa'annan sai wani ya saye ta to fala a alaiha babu istibra'i a in lam takun takhruju amma da sharadin idan ba ta fita yawa in tana fita da rana ko da daddare tana iya ratsewa wani waje ya sa an akwai wanda ta je ta tana yawon duniyanta sai ta dawo ta ce ta nazu to sai a sa mata ido amma in tana fita ba to akwai taraddadi mare da gaske in tana fita akwai taraddadi sai an yi jini ɗayan nan domin a tabbatar babu ciki kada ta je wani gidan da cikin wani ko kuma da cikin shege na'am wasu bara'u tsagirata filbayi in yarinya karama wajen ciniki in kana tofahu wanda ta kasance ana saduwa da ita amma ba ta jinin al'ada salasatu shirin watanni uku ne ya ya'isati min alhaidi ko min al-mahi haka ma wanda ta ɗebe tsammani daga jinin al'ada salasatu shirin watanni uku ne Wallafi da tuqau amma wanda ba a saduwa da ita aka sayar da ita fala istibra'a fiha wannan babu istibra'i a kanta wa man ta'a hamilan duk wanda ya sayi baiwa tana da ciki min gairihi na waninsa aw malakaha bi ghairil bay ko ya mallake ta ba ta hanyar ciniki ba kamar ta wajen rabon ganima to fala yaqrabuha kada ya kuskura ya kusance ta ko ya sadu da ita wala ya min minha bi kai'in kada ya kuskura ya ji daɗi da ita da wani abu hatta ta da hasa ta haiku saboda ko da wasa za su yi wani abu zai iya faruwa saboda haka babu yadda za a yi a ce mace tana da cikin wani kai kuma ka sadu da ita ba zai yi ba musulunci bai yadda da wannan ba Da wannan kenan wasu kuna wajen zama wajibi ne li kulli mutallaqatin madkhulin biha ga duk matan da aka sake ta bayan an sadu da ita saboda haka dole ka bata wajen zama domin ta yi idda dole ne sai dai wala na nafaqata illa lillati tulika duna salat babu ciyarwa sai ga wanda aka sake ta sakin da bai kai uku ba saboda yan sake uku ne ma wata ba za ta zauna ba eh, a ka'ida idan mutum ya sake matarsa saki na uku to za ta zauna ta yi ta kaba abin nan za ta zauna ta yi idda in ta ga dama ran da ta kammala idda a ɗaura aure a gidansu sabon mijinta ya zo ƙofan gidan tsohon mijinta ya ɗauke ta ko bai sai hana shi ba eh, in ya gama akwai in ya ga akwai matsala ma sai ya ɗibi 'yan kwamiti ya je kofan gidan da su eh, to amma matan da aka sake ta sake da ko sake biyu ne ake bata abinci domin ita tamkar matan aure ce amma wanda aka sake ta sake uku za a bata wajen zama amma abinci ba dole ba ne sai a bata ta nema tunda da ku riga ko rabu baran-baran wannan shine fassarar da aka yi anan amma wasu malamai suna ganin in dai har ka bata wajen da za ta zauna ta yi idda to za ka ta abinci saboda yi sani wanda randa da za ta tafi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa mati'uhunna wa mati'uhunna saboda haka Allah ya kawo rabuwanmu bisa kaddara sake ɗaya ko sake biyu ko sake uku babu halin in mayar da ke tun da sake uku ne ko yanzu kin garga kin kammala idda to sai mu yi haƙuri da juna mu yafe wa juna sai ka dubi gwargwadon matsayinta sai ka ce to ga kwata miliyan ina ba ki je ki je haka ake yi kana ganin za ta manta da kai ai ba za ta manta da kai ba to shi yasa waɗanda suke sake mata su ta watsar da kayayyakinsu wani lokaci ma akwai waɗansu basussuka kusan kullum haka yake kawo mana ƙara. ka ci bakinta ka sa ta sai da kayayyakinta ka zo ka sake ta haba macuci ai ba daidai ba ne Ka ga umarnin da Kur'ani ya baka da abinda sunan annabi ta karantar da kai duk kayi watsi da su Allah ya sauwake na'am sai malai ya ce walil hamili haka ma mai ciki mai ciki dole za ka bata wajen zama za ka bata kuma abinci Bare da gaske mai ciki ba ga wajen zama ga abinci ta ce ba za ta zauna a gidanka ba shi kenan tana gidansu to za ka bata kudin abinci shi yasa wani lokaci alkalai su ji tsoron Allah ba yadda za a yi a sake mace da ciki ta tafi gidan ubanta a kawo ƙara a haɗa baki da kai a zalumin alkali a yanke wani kudin da bai taka kara ya karya ba wallahi da zan yi alkalanci waɗansu sai na murkusa su don sai sun gwammace su yi riba su ya fi musu sauki Allah kuwa saboda wani lokaci za a ga zalunci ƙarara kuma ya je hada baki da alkali in alkalin ya ga dama sai ya ce tun da kina gidanku ba zai ciyar da ke ba sai idan kin koma gidansa tukuna a ci gaba da wulakanta ta a gidan tana da cikin da ce ba zai ciyar da ke a gidanku ba alhali zalunci ne saboda ayan Kur'ani ta ambaci sai da ta ambaci nassi akan masu ciki dole ne a kula da su tun kafin su haifi abin ya sa za ga waɗansu mata suke aka musu abin nan sai su je su sha magani su kashe abin da ke cikin cikin ba shi kenan ba in an kashe abin da ke cikin cikin ko ka zo kana ta rigima ba sai dai kun je lahira amma wa ya sa ta ta kashe kai ne Allah ya sauwake na'am saboda haka walil hamili kanat mutallaqatan wahidatan aw talatan mace tana cikin gigiyan auren ka dole ka ciyar da ita idan tana da ciki sannan idan ka sake ta sake ɗaya ko sake biyu ko sake uku to dole ka ciyar da ita wannan kamar yadda aya ta ce askinu hunna min haisu sakantum min wujidikum wala tudarru hunna litudayyiqu alaihinna wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadana hamlakunna na'am wala nafaqata lil muqtali'ati illa fil hamli matan da aka yi kul'i da ita babu ciyarwa kanta ba za ka ciyar da ita ba sai dai idan tana da ciki matan da ta dauki kudi ta baka ka karba sai ka sake ta a dalilin wannan kudi to babu ciyarwa amma in tana da ciki tunda cikin naka ne to dole ka ciyar da ita wala na nafaqata ana ce wa in kana tamilan wadanda suka yi li'ani kuma ka tsine mata ta tsine maka akwai ciki to babu ciyarwa ko da tana da ciki din saboda me saboda cikin ba naka ba ne na ta ne a can bayan mun yi bayani ina fata an gane wala na nafaqata li kulli mutaddatin min wafatin to ita ma wanda mijinta ya mutu ya batta tana ta kaba babu ciyarwa a kanta amma malamai sun yi maganganu a nan farai da gaske domin ana ganin mijin yana mutuwa duk haƙoƙin da suke kansa su riga sun faɗi wasu malamai suka ce tun da akwai maganan gado farai da gaske za mu zo mu samu wajen likafani waɗansu suna ganin dole ne miji ya yi wa matarsa likafani waɗansu suna ganin ba dole ba ne ya mata likafani saboda tana mutuwa to shi kenan mutuwa ta raba a wurinsu. to mutuwa ta raba a wajen su ko to bai halatta ya mata wanka ba warai da gaske to shine aka bada fatawa har guda uku zamu gani a ƙarshe to idan tana ta kaba inda hali a ba ta abinci in babu hali kuma shikenan masu taimako su bayar wala hasukuna in kana tijaru lil mayyit amma kuma tana da wajen zama idan gidan na mamacin ne aw kad naqada qira'aha ko kuma ya biya kudin hayan saboda an samu haka shigen haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai takaba ba a fitar da ita daga inda take takaba wala takhruju min baitiha ba za ta fita daga gidanta ba fi talakin aw wafatin cikin ɗakin ta ba maganan saki ne ko kuma maganan mutuwa ne mun karanta a baya eh Allah ya ce kada ku kuskura ku fitar da su su kada ku fita hatta tutimmal idda sai dai idan ta cika idda sai idan iddan ta kare ko ta kaban ta kare illa an yukhrijaha rabbud da, sai dai idan mai gidan ne ya fitar da ita walam yaqbal min al-qira'i ma yushbihu qira'a al-mithl kuma bai karbi wato kudin haya kwatankwacin irin nata ba faltakrut saboda haka sai ta fita wato kemo bil maudi illazi tantakilu ilai sai ta zauna a wajen da take zama hatta tanqadiyal idda har iddan ta ya kare ina fata an gane to kun ga wannan matsala yayi kama da yanzu tunda ba kowa ne yake da gidan da ya wato ya mallaka ba ba kowa ne yake zaune a gidan da shi ya mallaka ba ba kowa ne mallaki gida ba saboda haka musamman ma a cikin birane za ka samu mutane suna gidajen haya ne to idan mutum ya mutu za a bar matan a ciki a gidan hayan ba za a fitar da ita ba musamman gidan ya biya malamai suka ce ko da bai biya ba to a samu yadda za a biya mata domin ta yi ta kabanta a daidai wannan waje bayan ta gama kuma ta fita a hankali domin inda mace ta saba zama lokaci guda a zo a fitar da ita kai ta inda ba ta saba zama ba akwai matsala amma tun da mutuwa ta zo ta raba to bayan ta kammala ta kaba kun ga cikin sauki wato za ta iya barin wannan wurin kuma idan abu ya kici ya kicin yawa ko dama na ta rigima da ke a maganan kudin haya kuma mai gida ya ƙi yin haƙuri, alhali kuma ba ta kammala ta kaba ba to ya aka yi dole ya fitar da ita haka ko kuma wajen babu security za ga wani ya je 10 jeji ko bayan gari ya je ya yi gida zaman saboda ki ne ake ɗan tsoron wajen sai Allah ya karbi ransa to sai a bar matansa ko matansa da 'ya'yansa su zauna a wajen saboda matansa suna ta kaba ba za a yi haka ba saboda maslaha ina fata an gani eh. amma mafi yawan malamai sun tafi akan cewa inda suke zaunin, a sama musu security to sai dai wani lokaci ba zai yi ba Tun abin da aka fi so su zauna a wajen ba tare da sun fita ba amma akwai lalura to ba yadda aka yi na walmar'atu sai maganar shayarwa mace turdi waladaha fil isma za ta shayar da ɗanta matukan tana cikin igiyan aure to wannan dole ne ku dubi tsigan da ya kawo so da ke wani lokaci ban cika kawo irin waɗannan ba saboda a cikin ilimin usulul fike akwai irin waɗannan ƙananan ƙananan abubuwa in ka ji an ce walahu ko walaha wa alaihi wa alaiha da bambanci walahu wa alaihi da bambanci ko walaha wa alaiha da bambanci wajen hukunci mafiya yawa in suka ce wa alaihi to kaman dole ne sigan dole ne amma walahu yana da kaman ba dole ba ne ina fata an gane to su malaman fikihu suna lura da ire-iren waɗannan kana tare da matarka sai Allah ya ba ta ciki sai ta haihu dole ne ta kayar da ɗan ko ba dole ba ne akwai maganganu masu yawa inda tana cikin igiyan aure kai kake nemo mata abinci ka nemo mata komai dole ne ta shayar da yaro walwalidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radaa haka Allah yake duk da kasancewa ayan ta ce walwalidatu yurdina auladahunna walwalidatu mubtada ne yurdi'ina fi'ili ne mudari'i kuma jumla fi'iliya shine kabaru mubtada to da aka kawo walwalidatu mubtada din nan aka kawo kabarinsa jumla fi'iliya kuma fi'ili mudari'i wanda yake yadullu alal istimrar yana gwada wajibi ne ko kuwa yana gwada yana da muhimmanci ne eh to wannan sai mu baro malaman tafsiri amma dai ai kowa riga ya sani in kana tare da mace kai kake wainiyan komai ba tare da ka sake ta ba kuma sai ta haihu maka to ba da nono ai ba naka bane eh to sai dai kuma ga masabar malikiyya yace illa an yakuna mithluha la yurdi sai dai idan misalin ta ba ta shayarwa yanzu kamar mata abin nan kamar yar gwamna yar gwamna idan ka aure yar gwamna idan ta haifi yaro za ta shayar da yaron ne ya ba ta lokaci ne yar gwamna ta yi shayarwa ko yar kwamishina ta shayar ko yar dra ta shayar ya'yan manyan mutane saboda su a wancan lokaci larabawa ya'ya mata na manyan mutane ba sa shayarwa ana haihuwan yaro za ka yi wani waje ne kowaɗansu mutane da irin inda suke kaiwa yanzu kaga in kana liman ne aka maka haihuwa to idan za ka kai yaron ai za ka kai gidan wani limami ne a yi training dinsa ko ba ka bane idan kana central market ne kana harkokin kasuwanci naka maka haihuwa sai ka dauke shi ka kai shi kano inda za a yi wani daga ya tashi da hada-hada eh da ya kasance kai dan boko ne kana aiki a state secretariat ko federal secretariat to matarka babbar mata ce in aka maka haifuwa nan sai ka dauke shi ka kai shi job sai a je a da ke a can job tun da kai dan boko ne kaga sai ya tashi da bude ido haka dai kowa da inda yake dubawa kwarai da gaske to amma malamai da yawa suka ce babu wani bambanci su suna fahimtar tsakanin manyan mata da kananan mata don hasali yaro ya kano nan uwansa kamar yadda aka zaɓo uwarsa wajen aure to haka ya kamata tun da ta haife ki ta shayar da shi amma in ya kasance suna ɗagawa su kai wani wuri to wannan koda 'ya'yan talaka eh, babu laifi a ɗaga an huciyar da ita kenan ko to sai dai kuma talakawa ba su cika bayarwa ba domin saboda duk inda ka kai an ka shayarwa ana shayar da shayar dole ka ɗanyi kazar-kazar to kana fama ma yadda za ka ciyar da uwarsa da yadda za a ciyar da su to yaushe kuma an kai ki shayarwa wani waje a ce har za ka ɗauki ɗawainiya na nan da can yana da wahala saboda manyan mutane su suka fi yin haka na'am walil mutallaqati rada'u waladiha sai dai wanda aka sake ta za ta shayar da ɗanta ala abihi eh rada'u waladiha ala abihi wato shayar da ɗanta yana kan ubansa ne walaha an ta kuza ujrata rada'iha in sha'at idan yaron nan zai iya karɓar nonon wata mata to in ka saki mace in ta ga dama ranar da ka sake ta sai ta haihu to ta kawo maka jinjirinka ko ka shayar da jinjirin ko ka nemi shayar da jinjirin ko ka koma wajenta ka lallabe ta ka ba ta haƙuri duk wata ko duk rana kana da naira ɗari na sayan madara ka lallabe ta da wannan ƙwarai da gaske saboda tun da ka sake ta to hakkin idan ma ana fahimtar wajibi ne ta shayar da ɗanka ka riga ka tsinka ka riga ka tsinka ina fata an gane to shi yasa Allah ta'ala yake fa in arda'na lakum idan suka shayar muku da ƴaƴayenku bayan kun sake su to fa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf Qur'ani ma ya ambaci wannan to shi yasa duk matan da ka sake ta to in ta ga dama tana iya ƙeƙasa ƙasa ta ke ta ce ba za ta shayar da ɗan ba sai ka biya ta kuma kada wani limami ya shiga domin ya zama to karere tsakanin mata da miji ba shi in kaga ta ja layi ta ce a a to karka maza don sai waɗansu fale-fale su biyo baya karka maza sai dai ka juyo kan mijin in ta ce kowace rana ita naira dubu ɗaya za a bata a kwana goma dubu goma in ba ka bata ka ya ta ihu yana kuka saboda an bar shi yana ihu yana kuka saboda yunwa to zai affecting ɗin kwakwalwarsa psychologically kwarai da gaske sai dai ku sani idan mata suna shayarwa to yana da kyau a rinka ba su wani tallafi wanda zai karfafa su saboda yunwa to ka ko don wannan ya kamata a ce ka saya mata abinci na musamman to ka sake ta kuma ka ce dole ta shayar ba zai yi ba to shi yasa malam yace duk matan da aka sake ta sai ta haihu to shayar da ɗan yana kan ubansa ne wala an ta kuza ujrata radaiha kuma tana da daman ta ce ita ta yarda za ta shayar da shi amma kuma sai ya biya ta insha wannan kenan wal hadana turelo to bai ambata mana lil ummi na uwa ne ba za talaki bayan saki mazaje ku sani duk mutumin da ya sake matarsa akwai yaro karami to renon yana hannun uwa ne sai dai wa zai ciyar ubansa ne zai ciyar da kwarai da gaske ba zai karɓe ki ba sai idan ya balaga idan mace ce kuma sai an yi aurenta kamar yadda za a ambata mana ila tilami zakari zuwa lokacin da yaro zai balaga to sai uwarsa ta dawo da shi gidan ubansa amma inda ka sake mace da yaron da bai balaga ba to a tsarin shari'ar musulunci ita tafi cancanta ta rike wannan yaron sannan kuma dole ka ba su abinci wani kahil unta idan mace ce kuma to har zuwa lokacin da za a mata aure domin ba a mata aure ba komai girman ta budurwa kaman wawuya ce sai idan an mata aure ta ga wani gida in ta fito to ba zaura ya ce shine bambanci sai ta dawo gidan ubanta wa dukulin biha idan an yi auren ma sai an yi dukuli da ita don ba yi dukuli da ita ba kamar sakin wawa to tana iya koma hannun uwarta Eh, sai dai lokaci yayi matan su kuma suna da sakaci sai ga yarinya ta lalace shine hatsarin amma dai a tsarin musulunci inda uwa da uba suka rasu a suka rabu to yara kanana waɗanda ba su balaga ba mazansu da matansu akan bar su ne a hannun uwayensu mata uwa ita ce take da haƙƙi haƙƙi na farko wa zalika ba'da al-ummi in mata aw nuqihat liljadda idan uwan ta rasu kuma an ba ta rikon yaro ko yarinya sai ta rasu to kaka sai ta karba mahaifiyarta kenan ko kuma yin ta yi aure idan ta yi aure kana da yancin ka karbi abinka amma abin da ya fi shine a samu kakarta ta karba idan kuma mijinta sabon mijinta ya ce zai rike 'ya'yan tsohon mijinta babu matsala in ka yadda amma in baka yadda ba ko mahaifiyarta ta rike ko kuma su dawo gidanka sai dai kuma a nan shari'a ta ce a dubi maslaha mai yiwa ta matsu ne dole ta yi auren to a batta ta je da 'ya'yan matukan mijinta sabon mijinta ya ce zai rike 'ya'yan tsohon mijin da zai wahala a ce ya sa musu guba cikin abinci ya kashe su yana da wahala Yadda idan talaka ne ba zai yadda ba zai ce sharadi karki zo da ko daya eh, to amma kuma haka ne yayi baka kyauta ba eh, saboda wani lokaci a raba mata da ɗanta ko yadda irin waɗannan yan ƙanana to gara su fasa ma auren gaba da ya kwarai da gaske to ga masabar malikiya bayan uwa sai uwarta sun malilkala idan babu uwarta kakan yaron ko yarinyar, lilkala sai umma umma kenan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya ita ce alkala uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya fa'ilam yakun min zawi rahimil umme ahadun idan ta wajen dangin uwa babu kowa to fal akhawatu sai a samu yan uwa waɗanda suke suka hada uwa ɗaya uba ɗaya ko uba sai a dawo kan yan uwa dai mata wala ammatu sai a dawo kan gwangwani wato ta wajen uba kenan fa ilam yakunu idan babu fal asba to sai a duba wanne ne asibi wannan kuma sai an je babin gado wato wanda idan dukiya ta rage shi zai kwasa ku lura za ku ga duk maganar shayarwa an firin jayarwa ta bangaren uwa saboda sun fi tausayi ta bangaren uba kwali ake sha wani lokaci yana daga cikin dalilin da ya sa yara da yawa tarbiyyarsu take lalacewa ta bangaren uwa sun fi tausayi sai dai kuma wani lokaci matsalan da ake samu ta bangaren uwa sakacin tarbiyya don wani yaron ya take a wajen uwarsa ko ya take a wajen ummansa ko ya take a wajen kakarsa ran da aka dawo maka da yaron gida sai ka gwammace ma da kabar musu ma kyauta ko a lahira karku hadu da yaron saboda tsaban lalacewar tarbiyya to ne hatsarin to duk maganan hadanan da ake yi malamai sun ce akwai abu guda shine sai an duba wato maslaha yana iya yiwa an aka bari ma uwar yunwa zai kashe yaran to ba za a bar mata ba to sai dai kai ma fa ka kawo gidanka ya'yan kishiyoyi ne yana da kyau ka dinga lura domin shi ma akwai illansa dole ka dinga lura wannan kenan na'am to sai maganar ciyarwa wala yalzamu ar-rajula an-nafaqa illa ala zawjatihi a duk duniya gaba daya kai babu wanda ya zama wajibi ka ciyar da shi sai matarka ita ce ta farko eh, don kafin ta haiku wai dole ka ciyar da ita ko liyun fi zo sa'atin min sa'atihi wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kun ga babu kariya kenan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ha yanzu zaka ji samari suna cewa da Allah mana aure ko da da ana fada ana ce ko da hanta zan ciyar da ita wani zai ce ko da koyi zan ciyar da ita sai an yi auren wata ɗaya wata biyu wata uku wallahi sai zai wuce ka ce bai ganka ba eh, a gigice zai zai wuce ka bai ganka ba Wani tsabin kidimewa eh, ai gida ba wasa ba ne to zai yi makaranta wannan a gurguje bari makaranta a gurguje tun da abu ne wanda muka sha bayani a kansa wala ya zama rajulu an nafakatu ko an rajulu an nafaka illa ala zaujatihi dole ne ka ciyar da matarka kanat ganiyatan aw faqira shin ya ce ko kuma ba ta da shi sai dai idan ta yafe in ta yafe maka shi kenan wa ala abawaihi al faqirain haka ma iyayensa guda biyu waɗanda suke fakirai to kaga tun farko ba ambace su ba wannan ya gwada idan iyayenka suna da wadata ka ciyar da su ba dole bane amma in ba su da shi to kuma dole ne ka ciyar da su wa ala sigari waladihi haka ma ƴaƴansa kanana allazina la mala lahum waɗanda ba su da dukiya malamai suka ce ko suna da dukiya inda yara kanana ne to wajibi ne ka ciyar da su hatta ya talimu har sun balaga wala zamana tabihin kuma babu targade gare su domin aka samu wanda yake da illa kamar gurgu ne ko makaho ne ko menene to wannan ba sai an kai wani munzali da shi kwarai da gaske ko da ya balaga in aka sake shi ya zai iya je ya nemo abincin in ba an koya masa an dora ki ba ba zai iya ba wa alal inasi su kuma ƴaƴa mata hatta kahana har sai an aurar da su kana aurar da ita shikenan ciyar da ita ya fadi a ka wa yadkhulu bihinna azwajuhunna kuma da sharadin sai mazajen su sun yi dukuli da su to shine waɗansu malamai suke ganin idan aka koro bazaura to ba dole ne ubanta ya ciyar da ita ba zaurawa eh, ya kamata ku ji wannan duk wanda ta kuskura ta je gidan miji aka koro ta to in ta je gidan ubanta ba dole ne a ciyar da ita ba saboda haka in kin shiga in kin san zaki fita ki nemi sana'a empowerment tun da wuri don kika zo gidan ubanki ki ci gaba da yi wannan ita ce gashi to ga abin da malai fada eh, bayani kenan ba ke yasa aka ce wajen aurenta ubanta ba zai tilasta ta ba kawarinta zai nema amma wanda ya zama dole ya ciyar da ita zai iya tilasta ta amma wancan ba dole bane ya abin nan to hana ce bari ya za a daura miki aure da wani ni ba na so kana ba zaura ni ba na so in za ku auren dole ba ana so kina ba zaura so nan ba kya so ba dole ne mu ciyar da ke ba kuma an daura miki aure nan ke za ki je ki sayo ki ko ki. ko kuma katifan ki ta kwan han ki je ki saya da ki na jaura saboda ubanki ya riga ya yi ɗawainiyarsa tun a auren ki na farko ya riga ya gama ko wanda suke implementing din wannan akwai kuma masu tausayi akwai masu tausayi sai dai idan iyayenku ko zaurawa suka tausaya muku kuma bai kamata ku yi tsageranci ba kwarai da gaskiya kamata ku nasu Na. wala nafaqata liman siwa haula min al-aqarib babu ciyarwa ga waɗanda suke koma bayan waɗannan a cikin dangi sai dai kuma abinda aka yi bayani shine iyaye guda biyu idan ba su nan kakanni ba su to sun koma matsayinsu in dai ba su da su dole ne ka ciyar da wato ba su da shi dole ne ka ciyar da su yi aya. amma kun ga aka ce banda jikoki saboda jikoki sai dai ka tausaya amma wajen gado suna da rago saboda jikoki ba naka ba ne sai dai za ka taimaka amma ka ga matanka da yayanka wannan dole ne to sai kuma sauran dangi akwai wani babba akwai wani kawu akwai umma akwai goggo akwai wannan sai dai domin tausayawa sai dai malamai sun yi ittifaki in dai kana da hali to ka rufe ido kawai in baka da hali kuma to kowa ya ji da haƙƙin da ya zama dole a kansa wannan shine kawai ta gaba maganin waɗansu yan uwa mata da wasu wane ne wani za a gaishe babba hakan nan kannensa mata da yayinsa mata ana sako su za su dawo gidansa ko to yayansa ma aka ce suka zama zaurawa ba dole ne ciyar da su ba balle kuma yan uwansa mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa in tasa'a idan mai gida ya samu yalwa fa alaihi iqdamu zawjatihi to dole ya sa mai hidima wa matarsa eh za a samu mai mata tuwo da mai mata wanke-wanke da mai mata wanki da mai mata shara da mai gaggyara mata gida kai ita kawai za ta yi abinci ne bayan abin nan za a mata abincin ne sai ta zo ta dan kikkin tsanaka ta zo ta ajiye maka akan tebur kai karshe ma akwai wanda zai zo ya ajiye maka shi kenan ya so kawai ka zo kwashe abinci an gani eh, an gani inda akwai hali amma babu hali fa saboda diyar manzon Allah na na Fatima saboda nika da dutsin nika a gidan mijinta Ali bin Abi Talib har hannunta kanta yake yi tazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce do Allah ya taimaka mata da wani bawa mana ta zo ba ta samu annabi ba da ba ta same shi ba sai ta faɗawa wa matan annabi cewa su faɗa masa da ya dawo sai aka faɗa masa da daddare sai kama hanya ya je gidan da ce na ji labarin kinje sai ya samu mijinta kuma na ji labarin kinje an faɗa mini kaza da kaza da kaza cewa hannunki yana kanta wahala ya yi miki yawa a gidan mijinki ya ce to shi ya fi miki alheri da ta bari fada miki abin da ya fi wannan alheri in za ki kwanta ki yi subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 kun ga diversion kwarai da gaske sai ya juyar da tunaninta ya koma kan wani abu aliyu bin abi talib yana ji ita wannan ya fi miki da baki mai hidima saboda ɗawainiyar da mace za ta yi a cikin gidan miji lada ne ka wanki da guga kwarai da gaske ta gyara maka wajen kwanciyanka idan ma kana da gaki da yawa ko menene ta zo ta duba maka kwalkwata a kanka ba kai ne mai neman abinci ba e eh, ta kuma sai ta haƙura ta yi abincin wannan ɗawainiyar da za ta yi da kunan da zai ta kone ta na man gyaɗa da menene da hayakin da zai dame ta duk lada ne kai ma ba san irin hayakin da kake sha da kunan da kake sha a waje ba kafi a kawo abincin cikin gida ko ba ka ba ne to kai ta ɗauki da wainiyan wancan ita kuma ta ɗauki da wainiyan wannan amma inda hali a sassauta musu sai dai duk sassauta wanda za ka yi ka dubi maslaha domin kada ka sakalta ta Allah ya kaddari mutuwanka nan wani almajiri ya zo ya aure ta ya ta fama da ita eh wannan kenan na wa alaihi an yunfika ala abide dole ya ciyar da bayinsa wa yukaffinahu idan sun mutu dole ya musu likafani idan matu waqtulifa sai dai an yi sabani fi kafani zawja wajen yin likafani wa matarsa فقال ابن القاسم في مالها ابن القاسم يتي cikin dukiyanta ne domin da zaran daga mutuwanta to shikenan ba dole ne ya ciyar da ita ba saboda ne yana ciyar ruwa وقال عبد الملك عبد الملك yace fi mali zauti yace cikin dukiyar mijin ne domin saboda idan matarka ta rasu ya halatta kai mata wanka lokacin da zaka mata wanka zaka yi mata zirara tana gawa kamar yadda yake idan ita wato kai ka mutu ya halatta ta yi maka wanka kuma lokacin da za ta yi maka wanka za ta yi maka tsirara kana gawa amma kun ga sabanin waɗannan babu maganan tsirara dole sai a rufe mutum tukuna haka za a yi masa wanka idan mace ce ma haka sai mata su rufe ta ko ba ka bane kwarai da gaske to inda har bayan mutuwa an ba da dama a yi wannan to in kana da hali ya za ya ce kuma likkafani baya kanka ya sa malamai da yawa suka fi rinjaye da wannan dan matar ka ta mutu likkafa kai za ka yi mata likkafa ne in baka da shi kuma to sai ka je ka roka وقال طهنون طهنون sahanun يتي tanuhi كانت in يتي maliya yace shi bari ya raba tunda manya manyan malamai guda biyu da suka yi magana wanda ya ce cikin dukiyar ta wannan ya ce a cikin dukiyar miji ya ce in tana da wadata fa fi maliha cikin dukiyar ta za a mata likkafa ne wa in kana faqira idan ba ta da wadata fakiri ya ce fa fi mali zau to cikin dukiyar miji ne in babu kuma dole ya je nemo to amma dai wannan zance na karshe shine wanda malamai malamai suka fi karkata kai babu fil buyu'i sai ciniki saye da sayarwa tunda na ga yan kasuwa da yawa suna zuwa ya kamata a yi cikakken bayani a wannan babi insha Allah ta'ala shine darasin mu na gaba abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh